بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين jama'ar musulmi almajirai na wannan gida mai albarka wato kunin Asararu Jikan Malam. Mun zo muku da wannan sirri mai matuƙar ƙarfi, sirri na mallaka, sirrin da za ka mallaki mutum har abada insha Allah Allahumma rabbi. Wannan sirri yana da ban mamaki sosai. Wannan sakandamin da kuke gani wanda yake da gida huɗu ɗinnan nan, eh to shi za a saka sunan yarinya da sunan ba mamanta da sunan kakarta. Kai ma ka saka sunanka da sunan mahaifiyarka da sunan kakarka. A haka za ka yi shi har waje huɗu nan. Idan ka gama saka suna za ka yi laya uku ne da wannan sakandamin A haka yadda ka ji mun faɗe shi. Sa'an nan idan ka yi laya ukun za ka rufa su da farin zare. Idan ka rufa su da farin zare sai ka zo ka ƙona su ɗaya bayan ɗaya amma duka ba duka za ka ƙona ba, biyu za ka ƙona. Idan ka ƙona biyu sai ka je ka saka wannan ɗayar a aljihunka. Idan ka saka wannan ɗayar a aljihunka sai ka tunkari wannan wadda ka yi wa wannan asirin. To da ikon Allah za ka ga abin mamaki. bi'iznillahi ta'ala wannan sirri sahihun ne mujarrabin insha Allahu sari'an bi'iznillahi ta'ala kada ku manta ku danna mana subscribe ko ku danna alaman karara domin sanin mu idan mun ɗaura kunnen asarar ji kamar yana ƙara jinjina muku da irin bibiyar channel mu da kuke mai albarka mun gode Allah ya sa mu dace